الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة أشهر ذوي رمضان yawan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu sha daya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da hudu Muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin kariya jihar ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya allah ta'ala ya zauna da mu lafiya amin muna ci gaba da karatun na tafsir jiya mun shiga suratul ankabu za mu tashi aya ta takwas insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاءناك لتسلم مما ليس لك به علم فلا تدعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فما الآية هي يا نعم يا يا نعم ومن الآيات الرسول إياه مجدا من الله صلى الله عليه وسلم كما تبين an kalidal a wata wata uba ya haifi mai gidansa uwa ta haifi uwar gijiyarsa ya Allah ta ka sa cikin sahun irin waɗannan yaya ta'ala yake wa wafainal insana mun majinsin bani adam ɗan adam wasiya kalimatul wasiya كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة كلمة يوم تكون شيء تكتب جوانا أبين الخير لما جلال الدنيا تكيا إنا فما لك أن الله يا سماوات الدين كان سوى مجمع أكي مدى وفيا جميع أكي بام أمني تعالى يتي بوالديه حسنا كما لنا مصنفية بسوكة يعني ووصينا الإنسان بأن يحسن بوالديه إحسانا إنسان sama دواجي wajibi ne dole ne kai hidima ta kuma a cikin kama kamar ka ɗan mutum fadar ruwa da ba su dubu biyar in ya tashi da yamma to bayan ka ba shi dubu biyar sai ka ɗauko dubu biyu ka ce ga wannan a kawo ba a ina za ka ba dubu biyu don ka ta kuma ilman cewa sanda yake aikin nan da aka yi abincin yini na gidanka an kawo masa tsakiyake lafiyayye hadda lemun sa yana cikin ne ba a da ba Allah ya yi Izala, suna da na farko wanda kinka shi yawa wajen neman mahaifiyar ka ya je ya dawo ya je ya dawo wata mata gani ta ce amma ina kamaki sai ta tare kallo na wadatanci tun da ta tana hakkatin ka ka yi tsaki ta ce ka nemi ka aiki ne ana yin haka ko ba a yi mata ta gaya maka gaba ya cinye ta yi sahara ya cinye ta muku da baki ta ce ya jure ya daure kuma daga gidan zuwa gidan wanda zai aura ba inda bai da kawo da ya ta a yana a ya faɗi na shi ba ka san yadda ya yi da sauran hidimomin da ake yi in za a yi aure ya biya aka ba shi ma'amata na shi ne shi shi ne sha shi ne kusa shi ne kula da lafiya shi ne ilman tabawa shi ne wajen zaman da ya dace da ita da Allah ta kalli kare ta يريد عبادة المؤمن يتغير كذا يتغير يتحسن يجي أتبع تأدوب لا تينك أي ونن أي ونن فلا تشي أنا أن الإباحة تأمين يدرس في يوم ما هي كل جرانا تتوجه تجي أنت بايد تتداعى وتأمين wata lambari wata laulayi wata haka sai ka samun ruwa a cikin mata wata yan watanni kaɗan da mullo ya ke miki wata haka haihuwa ta sake komawa noma kamar yadda take da ka zo haihuwa ka rinka wasiya malam abu ka yi min aikin gafara ni ina fahimta tafiya zan yi ga jama'a

mahalicinka ya ce ka kyautata ma iyaye ka ciyar da su ka tufatar ta su in sun kama wanki ka yi ba ka da kacewa ka ji gona ka buga sammako ka gani lokaci ka za ke so ka taso ka taso sai lokacin ya yi wannan lokaci dole ne Allah ya yi wasiya a cikin uba ya dawo gona ya gona ya sai shi ya shi da yana a ce shi ne duk wanda aka ce ina uban ya kasa nuna ba ba magana kuma ko shajja yake shiga ya fito a dukkan sana'a ne ne uwarka uwarka ce duk yanayin da take ciki wallahi in baka kula da su ba Allah Allah sai ya nufa wa wasai lak insana bi walidayhi husna amma ka kai kyautatawa biyayya bin abin da suka ce da nisantar abin da suka hane ka dole ne وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إما يغلبن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لكم ما تؤتي ولا تنفقكم ما تقول لكم ما تقول لكم واحفظ لهم هذا كل من وهو رب يرحمهما كما ربياني صغيرا الله يغفر هذا يا قلبنا يا وجهنا قولوا اليه فنقول كما ربي iyaye fa mu kyautata musu kyautatawa ko dai kamar yadda ka jimma da ɗayan ko ka jimma da bincikan alƙur'an da ke fara da kuma ahim a kul ka ce ni kaiwa kaiwa ko suka ce ni sai a ne halin nan aka gama Thank you. shi ne aka da Allah ya san da wata kalma mafi kankanta ta nuna na kasa da ku da za a ce muku da ya kaga yaro yana ubanci kallon gadon kaza ni ba ba ba gaskiya da kake uban ka to da kake za ka kai ba ina kai ba ba kuma da wannan sai ba san da ba shi ne yanzu ya zama gwamna akwai wani amini na yana tambiwa ya taɓa bani bayani ya ce na matsala yaro ne a ƙauyen tambiwa mafi ɗa'a da mafi kuma mafi irin masu arziki ko kuma ƙauyen nan masu arziki yan yau da kallon gobe da kallon jiji kai aka ke ba daɗi sai ya zo yana gida a tambiwa ya ce da ƙarfa kai ba za ka ce na ba za shi ma sai ya a yi noma sai kasa kan ya a je gona in ya ga dama ka gaba gaskiya yau ni ba ba ka san manomi in gona tana da wahala an ka gaishe in yi kana da wannan ya kuma da yake so sai Allah ta yi ƙoƙarin ana tsoma aiki sai ni ke babban mai ya zama wai sai ya dawo tare da ya kwake ya saka sama ya nuna a Allah shi ya sai ta tsaye ya zama wani shi ne ya bada fage ga mutum yana ba ban je kusa ya yi kusa ya tafi ya dawo gida ya yi wanka ya dinga da sai kawai zai kai ka sai shi ne wani mafi ya je zauna ka baban ya kai ce baba ta ji ta ji ta ji abin da ya tsawo hmm. ya gama sakewa labari tas sai ce to ina sai yana gida lafiya ya kai ba mu ah, ta ba ka manke kai abin da kai to ya dawo gidan sai Allah ya bani وعن سعد ثم يزاق Thank you. kowa ya saurari abin da ya ko a wala da wani yi da cikin kuma ya ce da ya ta da da da iyayen musamman wanda tana tsananin aiki shi da zaman ba Ta yi kai ta yi ta ƙara masa so da shagwaba ya ce yi kudin ki ta yi yi ta juya ta kunta ta ta kwama ma zan ya gaira inda ya saba da kan daji ya yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi yace shi ba yana son ta Allah sai da ba ba da kuma shiga yajin aiki gadalgada gaba gadi ba irin yajin aikin cin abincin yin ruwa ba na irin yana yana ya ya ci ci da ka kare zama da ya ruwe ya koke ko yana ya ita da gaske take ta yaushi ta yankwaɗe ta ƙanjane amma ba kuma sun zai zo ya gaishe ta ya yi mata sa'a wanda bai fara mutum ba kuma ya masa magana ta ga halin da nake ciki sai sai da aka kai da gashin take da fada ka ce so kake yi za ka daina ba ko ka daina ba ya ce ba wallahi لو كان يدي نفسي فخرجت نفس نفس وبقيت الأخيرة ما تبقي الله madina ki dawo birnin mir ki sake yakin aiki ki sake yamfaɗewa da yamfaɗewa da yamfaɗewa ki mutu a sake dasa maki na kuma a sake komawa gidan jiya har a dasa maki na tasa'in da ɗaya ki mutu a ɗauko abubuwan tsaya a saka maki ki yamfaɗe ki yamfaɗe za ki mutu a ranar wani lafi sai dai sai ya fashe da kuka فان جاهد على ان تشرك ما ليس لك به علم فلا تشرك ما في الدنيا

ما ليس لك به علم ما باك بإلمي أكن أي كتاك ما أنزل الله بها من الصعاد فلا ko ni kake yi ke da wani kariya a cikin wani ne إنما قال da ya duk wani halitta ba Allah ba in ya kawo dokar da ta saba Allah ko imanin bai imani da Allah na gaskiya bai fi dokar la yu'minun hatta yu'minu billahi wa la yajidu fi anfusihim haja هو يقبل وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا أتى da ke gidan jima da da

abin da Allah ya yarda da shi kuma kullum in nuna da shi ba shi ne za a yi da ya ilai da marubuta da mun da iyaye da duk kowa da kowa da bai da kuke kuma kuma kowa da kuke kowa da kuke kowa da kuke kowa da kuke za a da zama mara daga da kuma ya يوم يقوم الناس جسداً da mahaifiyarka jiskan ka da malaminka jiskan ka da shugabanka gudun shi kake yi don kai ya ce ka nabi فأخبر إليه التي تريده

sai aka koma masallaci aka so aka koma tonon fili sai ya fashe ma ya ta balika ba ya ba ya sai da yin sa a cikin da ke yoyi yau da ana a masana Allah ya ce duk abin da suka aikata a cikin da gaba da yi ubangiji bai zalunta tsawa ba zai tsara masa kanna ba zai tafi والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين

النبي صلى الله عليه وسلم من يسار في بيان الوجود القرآن كتاب الملك جلاله وتعالى وعمل الصالحات تقول الإيمان بأنك نزل بنفسك صلى الله عليه وسلم في فتاة فالإنسان وعقول الحقوق كل الآخرين hajji umara a kai sadaka kyauta sadar da zumunta taimakon kwakwa ciyar da ta tallafa mu ba ma da sauran ayyuka da arzika سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله eh an tambaye Allah sallallahu alaihi ruwan ki da Allah ku da kiwon farko wani da sunan farko wani da inda wannan na mota ya ka a da a ke Kuma ba yi ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba. Thank you. ومن الناس من يعبد الله فإن أصابته خير فإن أمره وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه حسب الدنيا والآخرة فيقول كما أعطيت الرحمن فمن ساعة مرتين في ذلك idan da daɗi da ni'ima da balawa da annashuwa da nishadi da tabbaci da samun abin da muke so na duniya a cikin da ya fasai wani idan kuma wani ya same mu mara daɗi na fitina na musiba na ibtila'i da ma ba rubi ka fata a cikin da wani shi ne da ba sai da ake cikin ba sai da ولئن جاء نصر من ربك ولمن أعطيت جنة مسلمين فرأيت نصرا أجزاك فكثر مكريما الله يسوك كثرة لا يقولن إنا كنا معكم ai muna tare da su ne da tafiyar ɗaya ne ai ba bambanci ai ka za ka za ka ba Allah ya ce da akwai ɗan jahaci ɗan jihar bala waɗanda ba za su iya fitowa su yi da tashi da wanda ba idan kun su fi da tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku nasara ya ba ku nasara suka samu ganima masu zuwa da ku kula cewa ya laifin ni kuntu ma'akawun kafa ku tsawon barbarima kai suna ina ma ina na kasa suna ita ma ba ta maka mai yi wa ya na samu karfafa da ganima zuwa yawa idan kuma wata fitina da jarrabawa ta same ku wani ya dawo da zamantai ya wuce a rari wani an tsafi ne masa idan suna wani ya yi shahada za ka ji suna cewa kad al'ama Allahu alayya in lam akun ma'akum shahida ban ji ba sanarwa a cikin da ya yi kasar tsauri idan ana so a ayyuka ta domin duk annabawa a haka suke za su iya sassauci a kowane rayuwa amma ban da doka Allah shi yasa Allah da ya tashi wahayi ga manzon sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alaihi wasallam sakina ko ba shi kadai aka gaya masa ba duk annabawa mun da mun ya yahya qul kitaba qul kawai abinda ake bukata da kai ayyukan da halayen da zantukan su zan akwai zahiri amma gaskiyar ka tana nan ba canji ba canji har ka aikata kaza don ubanka ba zan aikata a kaga ya dace mahalicci ya Allah wai da Allah wai da ko da ka yi ka ta rage masa da Allah wa kullu ya wannan tarbiyya ne ruhaniya kuma nabawiyya الكلمة الطيبة النار وكل النار كلمة النار كشمل المشركة والكافرة والفاجرة والفاسقة والظالمة وكل من حاد عن سبيل الله دون لا لا تشي وما دعوا مشركي أني فاسقي منافقي جاهلي تكلم أني لكن وتكلم تكفل من منكم الله يا رب الله يقول كل الناس وكل عبادي يقول التي هي أحسن وقول له قولا لينا gaskiya rage makonci amma rage ake ɗanyen magana a bakin kullum ake magana a mai kyakkyawa da daga ne tarbiyya da imamu a nan da abubuwan falaki ba a kan da ne an ga a wani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya wanda ya sani da Allah ya sani da Allah ya sani da Allah ya abin da ke cikin dukiyar da ke kira kewa wannan da za mu yi a kari a tsakanin da kanan tabbataccen abu la ya fara ayyuka da kawo alamun yiwu وهو حبيب بما تعملون وهو يعلم خائنة العين وما تفسدون ولا يعلمن الله yake kuma a banza man jaki mu ma ce ya yi mai gidan na shi. ba za ka lasa sai kallo kuma kallon nesa nesa al'arwa ita dai ibtila'i ba makamata kuma nan ne Allah ya bayyana al-hadith min al a gane wane ne jahili wane ne kai ta daga da'a wane ne mummuni salihi wanda zai yi kadara ba ta iya kawo ba ta iya kawo don haka haƙuri dole ne ko ka yi ko kai ka yi ka samu aljanna ka ji a ƙara maka da wutar jahannama domin al'ima al'imanu bil qadri khairu bil qadri wajibi ne cikin akida na musulunci ɗaya daga cikin abubuwan da shida dole ne in ka ji an san jarabawar mummunan abin da ya same ka ba ka iya yayi saboda haka ko kai hakuri ko kakai hakuri ko kai godiya ko kakai godiya ko kai raki ko kakai raki a zama da kuma da amurkin wani da kuma da kuma da ba. ka nemi Allah ya kawo tsira hanyar da ta kai sai ka zama mai imani sai ka zama wanda ba a ba a sai ka shiga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mamaki da irin dabi'un ajaba li amrin mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair ولا يكون ذلك لأحد إلا وإن أصابته ذمعان wanda da mata farko ne duk zai tsage mu amma shi ne da yana kawai wannan shi kamar ba da wani mai yana tafi a dukiyarsa akwai kullum tsibana illa ma ta yaba na kullana wa maulana wa ala lahi fa'ida wa kalin mu'minun yana tafiya da aqida a zuciyarsa asa an tasabaru shay'a wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum والله يعلم وأنتم لا تعلمون da yawa da tuna da ta kankara sai ta da hauke yake da wata kalma ba ke kan gobarar titi gobarar titi ta yi asarar dubu ɗaya ta samu dubu da a shi ne gobarar titi to asarar dubu ɗaya daɗi ne to yaya hasara ta zama rahama in ba zai ba a fatan ya ba sai ka ce an sa ku da asara ko Allah ya maka ya ɗan ji ba haushi sama yaya sama yaya Allah ya sa a rage tsanjiro ana ne jin zancen ne ba amma san ma'anarsa ba ba a fashi na ba ku tambayi nan ba za ku asalin tarihi da Allah ya sa ku dace وقال الذين كفروا للذين آمنوا

imani ya fita don ya yi bataniya ma'abuta ma'abuta zuwa gidan jahannama Allah ya kare shi shedan haka ya kullum ya rike kuma fasaha wa ya amurkum bil fasaha وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامل من خطاياكم من شيء إنهم لكاذبون وقال الذين كفروا سبحانه وتعالى kana wasa yanzu za a baka da Allah kina wasa yanzu na hama ki da Allah ana cikin mutunci ai rayuwa ana cutar mata ana kaza kaza ya kamata a wasu hakkin su a siyasa a kan wani kafi da zai ko kofi ko wani ana da kawo ita ce za ta zama shugaba da la بل يخلق قوم والله أمر الله kuma ana tutuwa Allah ya yi a cikin ko shi da shi da ba shi da ba na kasa ba ce wallahi, sharafi ne, matintaka ba kaskanci ba ne, ce, abin da Allah ya sa mace a hanyarsa da yawa su ba su iya sai su min dai da ka a ba ku ciki daga yau ma a canza hukunci a ce maganan haila an kauce ma mata ba za su ɗauki lantarki kana kare kana ba ba ba ba ba ka ganin da Allah subhanahu wa ta'ala cikin hukunce hukuncen aikin haji yake alhaji ko mai umara ba a yadda ya sa wando ba ko da ɗan kai ne sai dai ya daura zane ɗan janko ya yace ba ka ga ana halakun ba eh kan da tsoladi sai ka ji sanin kawai ya ba da wani ba da daurawa ba bai saba daurawa ba wallahi yau aikin haji da wani duk daurin da ya yi ana tafiya kawai dai hannun da sai ba zai kuka ya kwakwa zai to kaga yin wannan to amma yanzu kai mace ta ga wani zanyi ya kwanci a ciki ko a gida ba zai kwanci ba sai in ta kwanci abinta saboda ita yan gado ce sai ko ka take haye ne dole a kuma ala? saboda haka akwai abubuwa wanda ya ke sai mata maza ba za su biya kuma yadda kuka yi na kuwa ke kuka sami lada haka in sun na kuwa ke za su sami lada man amila minkum min zakarin aw wa huwa mu'minun falyu'min yadda kuka yi ولا ان يملك الأشخاص بأحسن ما كانوا يعملون كان نصيب ثم اكتسبوا وللنساء نصيب ثم اكتسبنا فضل الله من فضله ولا تقولوا ما فضل الله بعضكم على بعض فما عند الله يقول in aka fito da ke titi za Sai ba tsuntsu ba sai ba dabba sai ba mace ba sai ba namiji ba kuma billahi da zai ba za su fito da ke wani kina da kuma kiya ne sun zama jatuma ba na fito in sun fito da ke sai sun zama kan ki a lokacin da suka bai da ke ko kwallon tumfadiya ga girma ba nauyi ba amfani sun zama kafa lolo wasu da kai ya sa wani mai hikima misri na jibin haddad yake cewa mahammad ta haddace mai masu cikin da san ji da rajula ka killa ba ka cikin gudai inna da nan ka kuma da ba wajen da ka kuma za ka ga wani mafi duk kokarin a kan sai kai ka dalili na wani karya ne karya ne za ka sami kanta a tsakanin yawa ita ba namiji ba ita ba namiji ba duk wata shafiya ta mata ya zama ita kuma ya ta zama namiji ina tafe da nono ko tsoho a kiji a kwana biyu kawai sai a ganki da wani ƙunshin koko ina tafe sun bugu a ƙafa kamar ɗan tafiya saboda kamata Allah ya yi muku cikin gatan da ya yi muku mu maza Allah ya wajabta mana cin ku da shan ku da kalma kula da lafiyar ku ilimin ku da kalma da sauran abubuwa kina ya gaban mahaifin ki ko kin bala da ya ki da yayin corona daga ran da ya kai ki gidan miji responsibility ya tashi da kanka ya hau kan miji daga ran da ba miki in kina da babban kaya ko mace in ba mahaifi na da shi ya dauko zai dauka in ba yayyin ki da dauko ku ne wajibi da dauki nauyi na a sai ce wa aron da ki ne miki wala ta ba ta ba wani da ya yi da kowace kyamata da zauna a ɗakin kada ki fita kina kan kayi abin mamaki wai mace da ke ta ɗakin mijinta bai sani ba rana ta fito masa a kan tsumfani a kan tsumfani wata wallahi ba ta mijinta bai sanin ta je karo yo siyayya sai in ta ba ta alhaji ina gaya ba ta ce za ta je ɗan abubuwa ta gaida mama ta killa ta ce ta

suna ce da waɗanda da imani da ta da kuna ko ruwa da ke a da ke ina ta ba da da ke da ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى ولن نتبع har abadan nan kuma yadda da ku ke tura da kai na kai sai ku ta ci kuma fili fili ko ya ba wannan da ba ta ko da addini ya sa kake ganin duk kasar da ba ta da a abokiyar da ba ta da kuma ko kana yi yau kake duniya ne sai sun yi fada kuma sai ta yi gayyaci kawayenta a saurace mata an ce mata abin da su gurguzu ga yi nan kuma suna ganin yanzu da mata take mata haɗa an muna kuma akan aƙidar rububanci ne tana ganin za a samu rububanci shi ke nan kowa na kara Allah ne ba mai ba da taimako a yaƙi kamar kanarka ita ma tana kara Allah ne kun kara fahimta insan kenan shi bai bai cuta kuma bai ta ta sai kayi la ikma ta ke a da cikin kai haka ya yanzu kuwa duniya ta take suna kila ta matsala ce ko kai gumrutu ko kai dimokuraɗiyya dilijan da ka sake kasawa ina ran maka da Allah cikin yan gumrutu ne kace ka daina da yau za ka saka kuma za ta ɗauki mataki a kan biyan da ƙasa ke tsakawa da amerika ta ce ta daina da demokradiyya wallahi za su tsaka kuma za ta ɗauki mataki a kan Allah ka gane da mu addinin gaskiya amin wala na hanyar a tsaya wai suka ce mu mummune in kun bi yi addini kun yi addini muke so to za mu ɗauki ta a sahabban su da sunan mu da za a Allah ya kawai amma ku bi hamili da min ayatu min kai Allah ya ce kariya ba ku iya tsawoke min kai ko dan ka dan ma ba ku iya kowa yana san Allah innahum lakadibun billahi alladhi kariya fi wala wala wala yahmilun ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولا أثقالكم بالله الذي أن ذاك الإذن لكم وأثقالا مع أثقالهم ذاك الأوجين لو يا ينزل بن ولن تسكب أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل bayan zunubin sa na sa wani a hanyar sharri da aikata sharri kuma wanda ya yi aiki da sharri da ya karanta za a ba shi sakamakon sharri da aka ba wanda zai haɗa a kai ya haɗa da nai ogani da ya ogani mutum za a samu ba kawai wani mutum da ke tsara wala yus'alunna kuma billahi da suke an tambaye su yau da kiyama abu da kiyama يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم توفيت آية من آمنها ranar ba zai tsina na maka komai ba in baka je ma Allah da tsabagen sanin wajen tauhidi ba yawa kuma yini ne na fitina na bala'i na musiba Allah ya ce ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim yawma tahawwala ta tazhalu kullu yawmin bi'atin amma rabbana وتضرب المبارك حلها وكرم الفقراء والمسكين ولكن الأعراض الجحيم أول من mai ciki za ta haihu an sai da ta ta zama ta gaba maganar muhammad tura lokacin na kuma wata rana sai jina Allah yana waki ya ga wani wani ya bai shi ya gomo mahaifiyarsa ya ce ya abdallah wannan mahaifiya ta wa haka na ɗauko ta tun daga garin Musa maka ina mata aikin haji ga ta a baya na ina sawaki da ita ya ce shin kana ganin na biya aikin da na Allah ya tsara ya ce walau zaka na min zaka rana ni ki daya cikin nishe-nishen na kunan ta wallahi ana yi nishi ke gobe ka biya mata nishi ɗaya na nakudawa ba, kana kwance kana kwance ƙarfe biyu na dare in ka ɗan gyara zama a cikin ka sai ka ga ta shi tana inna na wa inna ilaihi na a cikin guda inda ka dan motsa Allah su daga nan barci ya kare da sani mutu da aji ba in mu ka ta mutu ya Allah ya ma dan yau da ce zai wanke mu a ne mu bai ai mu yi mun fi son wani da iyayenmu da kuma wani ma yana kan to da za ka kira samari goma a nan waɗanda suke neman aure billahi allazi la ilaha illa huwa kai za ka samu ne ya san da kuma shi a goma nan da za ka samu wanda uwarsa ya kai maka ya kai mahaifinsa a giya Allah amma yan bai da shi da ranar tsaka sai ka gani da akwati na yadda ya sai ɗakin mamai mama mama na so zo mutane ne ga ta a yau uwa uwa uwa uwa sai ka ga ta yi tabba wata ma ke kuka da ke da ya ci biya alhamdulillah da ya ci biya ko faɗan kunnin nan irin ballan nan da nan mutala ba ke kai ta kai mana amma wai ya zo da akwati ya siyo don nuwa ne ya zo mai zubawa ya ce shi ya ce shi ne yi kun ba kuma ba wace wani uba ya zo a kaya ne ke alhamdulillah Allah ya samu lokaci shi ma ya nutse a cikin farin ciki kuma kowa ya kawo nashi ya zuba da kuma da uban kowa <laughs> da umuma kawai ilariya Allah ya sa mana son sako ya cire mana son ko ɗabi'ar ɗan adam ne ko riga ta yi kawowa kana da wanda ta fi ta kwanaki da tsada amma sai ka ga tana Allah Allah ne ka sa samu ko ba haka bane kila akwai wata a cikin kayan ka ta nuna ta kuɗi amma yanzu ka zo wannan zai so saboda haka ai za ka ji kullum da wasu da zai sani da wani gaidi ko wasu da saduwa ne wancan da a a haka kullum mutum na ba ta ita ma ya yi za ka ta ba amma ana kai ka gidan miji ta ta ɗauke shi cikin nan sai ka ji tana ce maka wacce ta tana jin za ta farfa lokacin sanyi wai a tsatsa rigar sanyin abin da ba ta san ma za a haifar da ba ba ka sai jamila da jamilu da kiji wai kuma ne aka zo ya yi daidai abin da ba ka gani ba amma ka kowa kana da ka tsatsa sai mata komai saboda ba a san zuwa Allah kawai san zuwa ko ba ka bai da ko ko da ba ka da ɗaukakar tunanin kai ke wani gobe kiyama ma yana in kuma kun mu dai hakkin mu fada ma ko ku alsa ko ku yi da rayuwar ku da nadama mai cin gaskiya Allah ya sa muna ba da hakkin iyaye Allah ya shi ayyukan mu subhanahu wa ta'ala kuma da yake ka nan nan